بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah maɗaukin sarki wanda yake cikin ikonsa da ganin damarsa da iyawarsa ya ƙaddar muka kammala wancan dauran lami lafiya kuma a waccan lokaci aka sanya cewar idan Allah ta'ala ya kai mu asabar ta biyu ma'ana goma sha hudu ga watan rabi'u a jimada saniya a wannan shekara ta uku izinin Allah za a dawo a ci gaba sai kuma gashi Allah ta'ala ya nuna mana wallahi wannan ba karamar ni'ima ba ce wannan kuma ba karamar baiwa ba ce da ubangiji Allah madaukin sarki imana har ya nuna mana waɗannan watanni uku kai sai ga kamar shekaran jiya mara ibrahim ke cewa a taimaka a taimaka yau ga wata uku har ya sake zagowa wannan ba karamar ni'ima ce da ubangiji Allah madaukakin sarki ya mana kuma abin da yake sakamako na ni'ima da Allah ta'ala iwa mutum shine ya gode wa Allah ta'ala a aikace shine ma'ana a shukuru kenan shine gode ma Allah ta'ala a kan ni'imar da ya maka ka gode mashi a aikace shi Allah ta'ala ya ce ayyamu eh, ala da shukura wa qalilun min ibadi shukura daga ana buƙatar mutum ya gode a aikace ya Allah maɗaukin sarki sanya mu cikin waɗanda za su gode maka kuma su jajirce akan godiyar an maimaita cewar <clears throat> ita wannan daura ta aƙida ana gabatar da ita ne bayan kowaɗanne watanni uku kenan a kowace shekara ana gabatar da ita su hudu ana gabatar da ita a watan muharram sannan a gabatar da abana ba wata muharram ba wata rabi'ul awwal sannan a gabatar da ita a watan jumada saniya sannan a gabatar da ita a watan shawwal saboda ba a gabatar da ita ba a gabatar da ita a ramadan wanda ke watan ramadan shine wata na tara wannan yasa a zulhijja sai a gabatar da ita shine cikon watanni uku bayan kowanne kuma ana karanta littafan da suke magana ne akan tauhidi da aqida saboda irin mahimmancin da suke da shi shi dai tauhidin nan shine abin da ubangiji Allah madaukakin sarki ya turo annabawa da shi babu wani annabi daga cikin annabawa babu wani malami daga cikin malumma na addini da suke bai mu musulunci kariya ce wannan abin da yake na tauhidi na na aqida shine abin da suka dinga jaddadawa shine abin da suka dinga isarwa kuma wannan shine abin da ke hada bawa da mahalicinsa kai tsaye dan da shi ne mutum zai zama ɗa a cikin mutane ya zama bawa ga Allah maɗaukin sarki shi shi kaɗai a shi ne mutum zai san haƙƙin Allah da yake kansa a shi ne zai san haƙƙin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da suke kansa a shi ne zai san haƙƙin iyaye da suke kan shi a haka zai san haƙƙin malamansa kaga hukumar suna da suna da yawa kenan in ba mutum ya san tauhidi ba sai ya cakuɗa su ya ɗauki haƙƙin Allah ya ba manzan Allah ya ɗauki haƙƙin manzan Allah ya ba iyaye ya dauki hakkin iyaye ya ba malamai ya dauki na malamai ya sai ga ya da haƙƙi din saboda ne ba shi da rayuwar da za ta tankaɗe ta daidai mashi abu kaza da abu kaza haƙƙin Allah ne wannan ba na manzan Allah bane sallallahu alaihi wasallam da abu kaza da abu kaza da abu kaza wannan haƙƙin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi shi kadai tare a ciki amma iyaye su kuma ga haƙƙin su malumma ga haƙƙin su tsakanin haƙƙin iyaye da haƙƙin malumma ba a cin karo kowanne haƙƙi cin gashin kansa yake yi tsakanin haƙƙin Allah da haƙƙin manzala kowanne cin kishin kishi yake to za a tauhidi ne mutum zai san wannan kuma a nan ne za haka ake yin walƙiya ta yadda za ta haska ko ina da ina ta haska duk duhun da ake ciki don kowa a fito fili a ga kowa wanda yake da barna barna shi ta fito fili a guje ta a kiyaye ta wanda yake da gaskiya kuma gaskiya shi ta fito fili bi ya halika man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana saboda kamar roƙon Allah ta'ala da sunan shi kyawawa da sifofin shi madauka Allah ta'ala ya mana jagora Allah ta'ala ya datar da mu Allah ta'ala ya mana muwafaka Allah ta'ala ya sa mu tarayya a cikin ladan baki ɗaya mu muna cikin wannan littafin mai albarka al-aqidatu tahawiyya ta al-imam Abu Ja'far al-Tahawi Allah ta'ala ya cikin shi da gafara ya rahimshe shi a darasin farko da ya gabata na wannan littafin mun yi tarjama akan rayuwarsa mutumin ne wanda yake ya rayu a karni a farko farko ya rasu a farko farkon karni na hudu mana ya rasu a shekara ta 321 da ke an yi ma addinin musulunci hidima daga cikin hidima biya ko wani littafi na alaƙirar tahawiyya da muka fara karatunsa a daura ta gabata a wannan masallaci da kenan kwakwan goma garin mina sannan yau za mu ɗora a ciki kuma wannan shi shine mu na takwas a cikin wannan littafi mai albarka malam yana zayyana mana abubuwan da suke aƙidu ne na ahlus sunna filla filla da ke. sau da yawa kakan ji suna cewa shi yana son ai kowace magana amma bai son a magana a akida watakila ya jahilce ta ne inda bai jahilce ta ba da ba zai ce ba ya son yi magana ta ba akan ce akida ne na abubuwan da suka shafi ayyukan zuci abin da za ka kudurce tsakaninka da ubangiji na zuci amma akan ce tauhidi ka abin ya shafi al-ilahiyat al-uluhiyya kenan isa wani lokacin za a ga a ce al-tauhid a ce al'aqida a ce al'iman a ce usuluddin da sauransu duk dai ilimi ne da ke haɗa mutum zuwa ga mahalicinsa kai tsaye ahalin suna wani jama'a suna da aqidun filla filla daki daki wanda yake da su ne ake auna su ba da wani aiki na mutum guda ba daga cikin ahalin suna. ba za ka dauki wani aiki na wani mutum guda ka ce da yayi ka gani ka ce za ka hukunta ahalin suna gaba ɗayan akan haka suke ba a'a littafan su na aqida da abin da ya shafi kudurin su da abin da ya shafi manhajin su littafai ne a rubuce ba kuma shekara 30 baya ba ba shekara 40 baya ba ba shekara 100 baya ba al-imam Abu Ja'far tahawi ya rasu a shekara ta 321 yanzu muna shekara ta 1433 kaga yana da shekara 1100 da goma sha biyu a ƙasa Allah ta'ala ya shi da gafara to yanzu an faɗi wanda sai ka ce su wane ne suka faɗa Abinda ma wannan littafin yana sama da shekara dubu a ƙasa ya yi abin da ya shafa ƙidar ahlus sunna wal jama'a kaga kenan akan wannan zaka gina zaka gina al'umma akan wannan kuma wannan shine zai nuna duk wata ƙungiya daga cikin ƙungiyoyi da take da aƙida ita ma sai ta fito da littafanta na aƙida mabiya wannan aƙidar malaman cikinsu su karanta ma na kasan cikinsu ba shi kenan ba ba wasu ya ce ba kyan bara kasawa ba amma ka zo da littafi a je a kunshe shi a ajiye shi a hana kowa ya karanta kuma an wani ya karanta a ce bai iya karantawa ba ke kuma da ka iya karantawa ka kasa ka ɗauko littafin ka karanta kaga sai a bar mutane suna ta bakabuwa kenan cikin wani hali shi sa ahlus sunna wal jama'a duk littafansu suke karanta da shi Allah ta'ala ji kamar Abubakar Muhammad Gumi Allah ta'ala ya rahamshe shi kowa ya san yana da majalisi da ya karanta da Sahih Bukhari ba haka yake ba ya karanta tun daga ahalari har zuwa risala har yanzu ana sawa ba haka yake ba yana da littafin tafsiri ya rubuta da shi ya karanta da littafin tun yana da rai abin wuraren da ake da karancin fahimta a wurin yayi bayani a wurin tun yana dare kaga kenan yanzu mutum da zai rubuta wani littafi ya san ya sha karkashin fulo a cewa sai bayan ya rasu za a ɗauko littafin a yaɗa ba to in ya rasu wa zai shafi littafin sai abu a ce mana ga abin da malam yake nufi a'a wani a yi shi tun yana dare ya yi bayanin shi ga abin da yake nufi in dai alkhairi ne a ciki to haka za ga an rubuta a duk masallaci na sunna za ga ana karantar da littafin sunna ana karantar da sahih bukhari ana karantar da riyadu salihin ana karantar da arba'un an-nawawiyya ana karantar da kitabu tauhid ana karantar da usulu thalatha ana karantar da qawaid arba ana karantar da kashkush ba duk littafin sunna ana na ana karantar da su ko ba kake ba to haka kenan abin da zai abin da zai fayyace wannan al'amari duk wata kungiya sai ta dauko littafinta malaman cikin su su karanta sai ya zama da sauran mutanen gari sai su hukunci akan wannan wannan shine abin da zai ɗaya daga cikin hanyoyin da su iya magance matsalolin da ake fama da su na saɓanin aƙida a ƙasar nan amma mutum ya ya je ya dafa filo ya lullaba littafi wai sun ɗauko ya ci ba su iya karantawa ba me kenan ake sa fara kuma da halin aqidan nan ita ce abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya tsayin daka akai akan tabbatar da ita mutane sun taso daga Najran tawaga guda suka yi manya-manyan kiristoci suka zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don su nemi bayani daga bakinsa na abin da ya shafi matsayinsa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da annabi Isa alaihi salatu wasallam tun daga Majaran aka turo wakilai kuma da aka turo wakilan manyan manyan ne su Abdul Masih kaji fa wasu ne shi bawon almasihi haka aka turo su manya-manyan fastoci manya-manyan masu faɗa a jakar sarki suka taso suka zo har cikin garin madina suna zuwa masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama maimakon su yi sallah su kallaci alqibla kawai yana shiga yana kabbara sai ya kallaci baitul maqdis ashe kiristoci suna sallah ne zuwa sai da suke ku kana wanda da gogo ya zo ya sun zo ne akan su ji matsayin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam dangane da annabi Isa alaihi salatu wasallam sai Allah ta'ala ya saukar mai da suratu Ali Imran suratu Ali Imran ita ce sura da ta bayani filla filla daki daki ba wai annabi Isa alaihi salatu wasallam ba a'a gatunar shi na Maryam sai da ake maganar daukan cikinta Allah ta'ala ce inna Allah astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imran ala alamin zurriyatan ba'daha min ba'd wallahu samiu alim إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم tun mahaifiyar na na maryam tana da juna biyun na na maryam ta ce ta dan alwashin ɗannan da ke cikinta in dai ya zama namiji to za ta sanya shi ya zama mai hidima ga baitul maqdis kadai ko talla ko aike ba abin da zai mata kawai wannan kuma alwashi ne da ta yi falamma wada'atha a lokacin da ta haife ta ta haifi na maryam qalat sai ita mahaifiyar na maryam ta ce in yi wada'atuha unsa ce ya Allah gashi na haife ta mace alhalin namiji ta ta yi tunani saboda namiji shi ke da ɗawainiyar zama masallaci amma mace ba ta da ɗawainiyar zama masallaci da akwai lokacin da al'ada za ta dubta mata kuma ba za ta zauna a masallaci ba kaga a wannan lokaci masallaci zai dan raguwar hidima sai rabbi ne wa zata unsa wa laysa dhakaru kal unsa da kanta tace ya Allah mace ba kamar namiji take ba namiji ba kamar mace yake ba kai kenan duk wani rudani da za a a kawo yanzu a ce ikman duniyan kan duk ta duru ne wannan kenan ta ce wa inni sammaitu ha maryam kuma lalle ya Allah ne na ya mata sunana na maryam lokacin haihuwarta in ji mahaifiyarta fa shi ba malama ce Tuntun mata suke karatu ba wai gaya ba ne inda ba wani lokaci da aka samu tuduwa ta jahilci ba amma tutun mata suke karatu don shi ta cewa yadda inni wa ta unsa تتشي وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم kun ba aka ɗauko kissar haihuwar na maryam aka ga aka bayani annabi isa alaihi salatu wassalam inna mafal isa inda allah ka mafal adam khalaqa min turabin thumma qala lahu kun kawa allah ta'ala ya ce inna mafal isa inda allah ka mafal adam kwatankwacin annabi isa alaihi salatu wassalam a wurin allah kamar kwatankwacin adam ne ta wacce fuska ta uba baki daya amma ba ka bai adam shi yana da fuska biyu ba uwa ba uba amma shi annabi isa yana da fuska daya yana da uwa amma ba uba yace inna masal isa inda Allah kama sali adam khalaqahu min turabin shi adam kenan thumma qala lahu kun yace da shi kasance fa yakun sai yake ta kasancewa sai Allah ta'ala ya ce alhaqqu min rabbik wannan shine tsantsar gaskiyar gobe ubangijinka fala takun min al-mumtari kada kasance cikin masu shakku ko kankani fa in hajjuka har idan waɗannan kiristocin da suka zo suke tunƙaman su sun san annabi isa in suke jayayya da kai fa in hajjuka min ba'd ma ja'aka min al-ilmi fa qul ta'alu nad'u abara'ana wa abara'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fa naj'al la'nata Allahi 'ala al-kadhibin ko ban hala. mu ce abin da aka faɗa dangane da abin da ya shafi annabi isa alaihi salatu wasalam in ba haka ba ne to ubangiji allah maɗaukin sarki ya tsine ma makareci su ce amin ba za su faɗa ba tsinuwar allah ta tabbata akan makareci a ba su faɗi wannan ba har aka samu wasu masu hankalin cikinsu a ire-irensu ne suka ce babu wani annabi da mutanen za su yi halar da shi face sai tarihin waɗannan al'umma gaba ɗaya ya ƙare su dai yanzu batun a ce kaza a ce kaza sun janye su dai yanzu ya tura musu amintacce ya zo dinga kulawa da su sun yadda za su kasance karkashin musulunci amma ba za su yi musuluncin ba to inda nake so mu kai gaba kaɗan sai Allah ta'ala ya ce qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah فإن تولوا فإن يشهدوا بأننا مسلم يا أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب كتيسوا يا أهل الكتاب تعالوا كزو إلى كلمة سواء بيننا وبينكم zuwa ga wata kalma ɗaya ɗaya wacce za ta daidaita tsakanin mu da ku kenan ya zama babu rikici fam fam fam rikici ya ƙare wata kalma ce Allah na abu da illallah kada mu bauta ma kowa sai Allah wala nushrika bihi shay'a kada mu hada bauta shi da ta kowa wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah kada sashin mu ya riki sashi a matsayin abin bauta kada manya su dinga bauta mana kada kanana su dinga bauta wa manya kada manya su dinga bautar da kanana haka fa Allah ta'ala ya tauhidi duk da suke duk abin da suka zo ga abin da aka faɗa musu wala ta kaza ba akum ba akum min dunillah fa in tawallu har idan kuka juya ba suka kifa fa qulu shahadu bi anna muslimun to ku ce ku da mu musulmai ne ma'ana mu ba ta abin da kuke kenan dubi irin wannan zuwa da aka yi sallallahu ya tarbiyar su da shi tauhidi da ya yaye musu shubha da suke da ita baki daya dan shubhar su akan annabi isa alaihi salatu wasalam ita ce ba shi da uba to in ko dan ba shi da uba ne to shi annabi adam ya za a kira shi in dai annabi isa alaihi salatu wasallam dan ba shi da uba ne ya zama Allah uzbillah to shi annabi adam ya za a kira shi ba uwa ba uba Allah ya kuni lahu waladun wa lam takun lahu sahiba ta yaya Allah zai kasance yana da da alhalin ba shi da mata domin mata wannan gajiyawa ce ta dan adam yake da bukatar biyan bukata to subhanahu wataala ba shi da wannan to haka zaka ga ma makare yake da tauhidi makare yake da da ka dole ne ya zamana a tsama mutane a fayyace su a yaje su daga cikin ƙaya ta bauta ma wani Allah subhanahu wataala zuwa ga a tabbatar da su masa bauta ma ubangiji subhanahu wataala shi shi kadai Allah ta'ala mana jagora Allah ta'ala ya mana jagora duk jagorori na sunna waɗanda suka yada addinin musulunci Allah ta'ala ya ji kansu da kafa Allah ta'ala ya rahamshe su mu kuma da muke kaidul hayat muke kai rayuwa ubangiji Allah madaukakin sarki kyautata karshen mu idan cika mu ta zo Allah ta'ala ya sa mu cika da imani al-imam Abu Ja'far tahawi ubangiji Allah madaukakin sarki ya ji kansu da gafara yake cewa wa naqulu inna Allah takhadha Ibrahim khalila wa kallama Allah Musa taklima imanin wata tasdiqan wa taslima haka yake ko wa naqul yace muna cewa mu kenan ahlus suna wal jamaa akidar mu inna Allah takhadha ibrahim khalila lalle ubangiji Allah madaukin sarki ya rike annabi ibrahim alaihi salatu wassalam a matsayin al-khalil nan ce al-khalil shine fa'il kenan abin so al-khulla ita ce sifa yake sunan alhulla ba daɗi alhulla ita ce ita ce cikakkiyar sifa ta so shi ne san abu baki ɗaya ubangiji allah maɗaukin sarki ya riƙe annabi ibrahim a matsayin masoyi na gaba ɗaya subhanahu wa ta'ala irin yadda ya dace ga allah subhanahu wa ta'ala wa kallama allah musa takliman wa kallama allah kuma Allah ya yi magana da Musa annabi Musa alaihi salatu wasalam takliman haƙiƙanin magana muna faɗan wannan ne imanan har kenan ko muna masu imani tun daga ƙoƙon zuciyarmu su tasdiqan muna gazgatawa neman mana muna kawai a akan wannan kan abubuwa guda da ya faɗa kan abubuwa guda biyu abu na farko inna Allah ta ibrahim khalila kaga wannan wanda ce wani bangare na alkur'ani mai girma wattakhadha Allah ibrahima khalila to kun ga bambancin aqidar ahli suna wal jama'a da sauran aqidu kenan za a karanta littafin tauhidi sai karanta tun daga farkon shi har shi da ƴar ka samu ayoyi ko hadisai guda biyar aya biyar hadisi biyar sai a ce ana maka bayanin sifofin Allah ta'ala ne ina ce shi Allah ta'ala shi zai yi bayanin sifofinsa kuma sai ya kana karanta littafin sai ke ta karantawa ka rasa wata jumla da za ka iya janyo mata aya ta daidai da ita in dai ba kakaba mata ma'ana ba amma da ka ji inna Allah ta kaza Ibrahim khalila kai ka san ya kallaci suratul nisa ne wa takhadha Allah Ibrahim khalila wa kallama Allah Musa taklima nasu kenan wa kallama Allah Musa takliman ubangiji Allah madaukakin sarki ya yi magana da annabi Musa alaihi salatu wassalam hakikalin magana Allah madaukakin sarki ya rike annabi Ibrahim a matsayin al-khalil shi ya yi kira khalilur rahman ba badadin Allah kenan subhanahu wa ta'ala da kenan Allah ta'ala yana son annabi Ibrahim so na musamman a irin subba ta dace da shi kun gane wannan da ke ko a irin siffar da ta dace da shi kar ka manta subhanahu wataala yana sa annabi ibrahim alaihi salatu wasalam amma akan wannan so din ne yace yanka dan shi wai ka fahimci in an ce yana so ba za ka tashbihi ne da irin yadda kake son wani ba kai in kana son wani yadda kake son shi daban yadda subhanahu wataala yake son halittarsa yadda yake shi daban kun gane ko ala haddi qawli ta'ala laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir ya ce da shi iyan kaɗan shi ya ce da shi ya yi kaza ya ce da shi ya yi kaza ya ce ya ɗauki yaransa da mai ɗakin sa ya je da ita can kwalin nan da ke maka biwadin gairu zar'in ya je ya ajiye su haka kuma je a matsayin khalilullah ka san abin ya sha bambam ko yadda kake sa abu da yadda to kaga abin da su ja'ad bin dirham kenan ba su gane ba sai suka yi inkarin gaba ɗaya cewar Allah ta'ala ba da sifa ta bai roƙi wani a matsayin masoyi ba bayan Allah ta'ala ce wa takhadha Allah Ibrahim khalila ubangiji Allah madaukakin sarki ya riga annabi Ibrahim a matsayin a matsayin masoyinsa haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah takhadhani khalilan kama kama takhadha Ibrahim khalila lalle Allah madaukakin sarki ya rike ni a matsayin khalil kamar yadda ya rike annabi Ibrahim a matsayin khalil mun samu khalil guda mu kenan da biyu annabi ibrahim khalilullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam khalilullah wannan ruko da Allah ta'ala yi ma annabi ibrahim alaihi salatu wasallam na a matsayin khalil lalle akwai asar sosai da sosai akan haka da suka nuna ubangiji Allah madaukin sarki ya rike annabi ibrahim a matsayin masoyi masoyi na daban in muka kallaci abubuwa kuwa za ga abubuwa da suka keɓanci annabi ibrahim suna da yawa na farko dai subhanahu wata'ala ya sanya annabta da aiko da littafi tun daga zamanin annabi ibrahim a zuriyarsa kadai kuna gina da kyau abu na farko subhanahu wa ta'ala ya sanya annabta da manzanci ga zuriyar annabi ibrahim kadai bayan annabi ibrahim alaihi salatu wasalam a shi kenan bayan annabi ibrahim alaihi salatu wasalam babu wani annabi babu wani manzo face in ka bi sarsalar shi tana koma zuwa ga annabi ibrahim ne ya keɓanta wannan abubuwa da annabi ibrahim kadai a wannan ba karamin ba karamin sifa ce ta kulla da ubangiji Allah madaukin sarki ya kirki annabi ibrahim da ita har ya ware bai wannan ba haka nan Allah madaukin sarki ya sanya a imma manya-manyan jagorori annabawa da manzanni da malamai da suke ɗora mutane akan tafarki na daidai bayan annabi ibrahim alaihi salatu wasalam zuwa ga suna koma ne zuwa ga zuriyarsa zuriyar annabi ibrahim alaihi salatu wasalam a wannan abu na mai kenan na biyu wannan ba karma al'amari ba ne har abin nan malamai suke cewa bayan annabi ibrahim alaihi salatu wasalam babu wani wanda ya shiga aljanna ta sanadiyar shi yana cikin manyan manyan wadiyan allah face ya kasance ya samu shari'a ne ta hanyar waɗanda suka biyo daga sasa annabi ibrahim alaihi salatu wasalam su ne ku annabawa da manzanni da muka ambata a farko abu na uku allah sarki ya riƙi mutum biyu a matsayin khalil daga zuriyarsa Ka gani na farko shi na biyu manzan allah sallallahu alaihi su kaɗai ne khalil suke da sifa ta alhulla wanda yake kuma gaba su suna komawa ne ga tsatsa annabi na farko ne shi na biyu goma ga Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wanda yake jika ne na annabi Isma'il abu na uku shi annabi Ibrahim alaihi salatu wasallam shi ne wanda ya gina wannan ɗaki ɗaya aya da yake a duniya wani ɗaki kenan ka'aba wa idh bawwa'na li ibrahima makana al-bayti wa idh wa ibrahim al-qawa'id min al-bayti wa isma'il ɗakin da subhanahu wa ta'ala ya sanya shi masabatan linnas matattara ta mutane baki ɗaya ɗakin da Allah ta'ala ya sanya shi kibla alƙibla ce ga mutane baki ɗaya ɗakin da Allah madaukakin sarki ya sanya shi inda ake zuwa a ziyarce shi a duk shekara a aiki hajji duk annabi ibrahim alaihi salatu wasalam shi ne yadda ya gina wannan ɗaki ka san ware shi da wannan ba karamin soyayya ce da subhanahu wa ta'ala yake mai ya ware shi da wannan ba hakan nan Allah madauki sarki ya sanya annabi Ibrahim shine imam gaba daya thumma wahana ilayka an tabi millata Ibrahim an hanifa Allah ta'ala ke cewa inni ja'iluka lin-nasi imaman inni ja'iluka lin-nasi imaman ni zan sanya ka gaba ma kai ne jagora ga mutane baki ɗayan su ka ko san ubangiji Allah madaukin sarki ya sanya shi wannan dan ya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam thumma wahana ilayka an tabi millata Ibrahim hanifa sai muka wahayi zuwa gare ta bi ta farki annabi ibrahim Allah ta'ala ya sanya shi imam baki da Allah ta'ala ya yi falala sosai da sosai ga zuriyar annabi ibrahim alaihi salatu wassalam haka na Allah madaukin sarki ya umarci bayi in za su yi salati suna haɗawa ne har da zuriyar annabi ibrahim alaihi salatu wassalam اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم كما صليت على ال ابراهيم ان الله اصطفى وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض وتلك آل عمران إتما تنظر هنا آل إبراهيم أن الله تعالى يارك إيش أمصين خبير كينا وكلم الله موسى تكليما الله تعالى يا يوم غنى موسى عليه الصلاة والسلام حقيقة ما كان يسا ترى أن موسى عليه الصلاة والسلام دا كليم الله باعتي وموسى كلمه sai da ka ce musa kalimullah wanda allah ya magana da shi amma ka ce musa kallamu kana zo ka ce musa maganar allah eh ka ga maganar allah zai makhluq amma musa fa makhluq kenan ba a cewa musa kallamu sai dai ka ce musa ko ka shiru ka ce musa kalimu wa kallama allah musa ta taklima Allah ta'ala ya yi magana da annabi Musa alaihi salatu wasalam hakikanin magana kenan wannan yana nuna mana Allah madaukakin sarki yana da sifa ta magana domin sifa ta magana sifa ce ta kamala ba sifa ce ta tawaya ba cewar ba a magana sifa ce ta tawaya ba sifa ce ta kamala ba saboda haka da Allah madaukakin sarki yake aibanta waɗanda suka riki dan mariki a matsayin abin bauta bayan tafiyar annabi Ibrahim annabi Musa alaihi salatu wasalam zuwa ga miƙati sai ke cewa alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila ittakhadhu wa qalu zalimin shin ba sa ga cewa shi wannan dan marakin la yukallimuhum ba magana da su a sai kana suka ce ta tawaya rashin magana shi kenan mutum zai ce Allah baya magana ya siffanta shi da siffa ta tawaya subhanahu wa ta'ala kenan kenan da ya nuna mana da malam ya ce wa kallama Allah Musa takliman Allah ta'ala yayi magana da annabi Musa takliman haƙiƙanin magana kenan yanzu ya nuna ba wai sa i ake maganar ba ba wai Allah ta'ala ya sa a yi magana da annabi Musa bane ka ganin sawa i sai zama da tsakanin annabi Musa da Allah ta'ala akwai akwai wanda aka sa sai mala'ika ne ko ba mala'ika ba amma da ya ce takliman sai nuna babu wani wanda aka sa Allah ta'ala ne ya yi magana da annabi Musa alaihi salatu wasalam hakikan magana sai Allah ta'ala ce wa kallama Allah Musa takliman wannan shine da ga tasirin masdar masdar abana maf'ul mutlaq aga wa kallama Allah Musa takliman haqiqan magana kenan ba a ce ba wani turo ba yayi magana da shi yace wa ma tilka biyaminika ya Musa قال هي عصاي أتوكل عليها وأرشد على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاه إذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف هكذا الله تعالى ما kene ya nuna mana Allah ta'ala yana magana kun ga yana magana da larabci shi ya kira fi'il mudari na ko yana magana kuma Allah ta'ala ya yi magana kuma Allah ta'ala zai magana don zai magana da dan aljanna da yi magana Allah ta'ala wata siffa ce da daddiya tintina ba an riga an kammala cewar yanzu baya magana kuma nan gaba ba zai magana ba don a kowanne dare kowanne dare a sulusun dare na ƙarshe yana sauka zuwa saman duniya yana cewa ina ne neman gafaran gafarta mashi wasu suna ganin wai in kace Allah ta'ala yana magana ka kamanta tashi da halittarsa shine kawai shuba da suke ciki to kenan sai su tabbatar ma da halittarsa magana shi su kore mishi magana su tabbatar da mutane a halittarsa siffa ta kamala shi kuma su siffanta da siffa ta tawaya don nan ce baya magana an siffanta da siffa ta tawaya ko kuma ce a ah, yana magana ba da harshe ba yana magana ba da baki ba da zaran ka ce ba da baki ba sai ga magana da me yake amma da zaran ka ce Allah yana magana ba wanda zai tambaye ka yace da me yake magana ko ba zai ce ba dan ya mai yi tambayar ma bid'a ne ba sa shi ba amma da zaran ka ce yana magana ba da kaza ba to lalle za a nemi kai da hali ko dani yake yi ku fahimci wannan da kyau kuma kai wannan ko da baka ji karatu ba duk zalim nan ya ce maka Allah yana magana ba da baki ba za ka so ya ma bayani da me yake in ne duk maka tambaye ka ce to tun ka kore wancan da me yake amma duk wanda ya ce maka Allah yana magana kwata kwata tunani ba zai kai ka na cewa ka tambaye shi da me yake magana ba ko za ka ce ba shi to in ka ce yana magana ba da baki ba ba da harshe ba da me yake magana da yake nan abu na biyu Allah ta'ala ya ce al-yawma naktimu ala afwahihim وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وتكلمنا أيديهم هل لا في مغانا بما لا في مغانا هل مدى ما في مغانا in ka ce mana Allah ta'ala yana magana ba da ga kuma ta irin mai kenan da hannu kenan ya mutum zai Allah ta'ala ya ce da sama da ƙasa itiya wa tawqan aw karhan qala ta sama da ƙasa suka ce ataina tawi'in da me suka faɗa sun fada da harshe ne sun fada da baki ne Allah ta'ala ce wa in shi'in illa yusabbihu bihamdi dan ya ce tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in shi'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu ba ku gane tasbihin su to kenan wannan bututun magana da yake yana tasbihi ga subhanahu wataala dan yake yi in ka ce Allah yana magana ba da baki ka kama kwashi da abubuwan da ba za ka iya maimaitawa ba ma'aikin Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi ci ya san dutse da yake mai sallama tun kafin aiko shi a matsayin manzo wannan dutsen da yake sallama eh ubangiji Allah madaukin sarki ya san sanya duwatsu a hannun manzo sallama sun yi tasbihi ana jin tasbihin su ya sanya su a hannun sai na Abubakar suka yi tasbihi da me suka yi kaga dole ne mutum ya zama wai kufu inda tun tunda Allah ya ce yana magana suka ka ce yana magana amma ka zo ka fara cewa ba da kaza ba da kaza ba da kaza ba da kaza ba to a nan ne mutum zai zama hankalinsa jagoransa to kuma ya zama na hankalinsa jagoransa ne babu inda za a ji tunda kowa hankalin shi da yanzu gaba ɗaya wurin namu babu da za a ce hankalin ya zama iri ɗin sosai da sosai kenan addinin zai zama kawai zubar gadi tun da kowa yadda hankalin shi ya ja shi idan eh, da wani zai ga cewa ranar da bai samu ciniki ba kawai raka a biyu ya ishe shi amma yana ganin ranar da kasuwa ta zo da budi ya raka a zan raka a goma sha biyar shi yana ganin tunaninsa haka yi mishi to in ka ce hankalinka ne jagoran ka kaga ai ko manzanni ma da annabawa gaba ɗaya ba shi da amfani kenan to me amfanin shi kuma in dai mutum ya ce sa ne jagoransa tunda ku an turo annabawa da manzanni don su zama jagorori Allah ta'ala baki mana cewa kallon Allah ta na ba mu labarin wani da ya samu Abu Amr al ko fataccen malamin qira'a ne yace wa kallama Allah Musa taklima wa kallama Allah Musa wai Musa yayi magana da Allah kuma an rama ko samu yana cikin qurra'u sab'a sai ce to yanzu ka ci karanta haka ya za ka rafa Allah ta'ala falan ma a Musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi an anfur ilai wa kallamahu rabbu yanzu wannan rabbu wannan wasali kuma za ka bashi ka ce wa kallamahu rabbuhu ba da shi kwata da abin duniyar larabci wai shi dole bai yadda da Allah ta'ala yana magana ba shi yasa kuma dole da zai alkafara dole da zai hantsila sai ya bankar ayoyi sun cimma manufarsa wannan masifa ce Allah ta'ala tsara al'umma musulmi baki da malai ke cewa wa mu'minu bil mala'ikati wan nabiyyin wal kutubil munazzalati ala al mursalin wa nashhadu annahum kanu ala al haqqi al mubin yace wa mu'minu bil mala'ika muna yin imani da mala'iku wan nabiyyin da annabawa baki ɗayan su wal kutubil munazzalati ala al mursalin muna yin imani da littafai da aka saukar da manzanni wa nashhadu kuma muna shaidawa annahu su manzanni da aka turo kanu alal haqqil mubin sun kasance alal haqq akan gaskiya suke al mubin gaskiya kuma a bayyana take ba a cikin duhu take ba wannan muna shaidawa da haka da ma lai cewa mu'minu bil mala'ika muna yin imani da mala'iku kenan mun yi imani da cewa akwai mala'iku sabanin waɗanda suke kore kasantuwar mala'iku sannan mun yi imani da mala'iku a matsayin su bayi ne na Allah subhanahu wa ta'ala sabanin waɗanda suka ɗauke su a matsayin ƴaƴan Allah wa ja'alul mala'ikata allazina hum ibadur rahmani inafa ashhadu khalqahum satuktabu shahadatuhum yas'alu sabanin waɗanda suka ɗauki mala'iku a matsayin ƴaƴa mata na Allah innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al mala'ikata tasmiyatan unsa shine ashtafal banati sun zabi ƴaƴa mata kenan suka bai Allah ta'ala yanzu Allah ta'ala ya zaɓi mata akan maza kenan mun shaida cewa akwai mala'iku abu na farko kenan mun shaida cewa mala'ikun nan bayi ne na Allah madaukakin sarki mun shaida cewa mala'ikun nan ba sa saba ma Allah ta'ala akan duk abin da umarce su in mun tona da ke ko dan haka Allah madaukakin sarki ya faɗa yace la asuna Allah ma amarahum ma duk abin da ya umarce su ba sa ba wa yaf'aluna ma yu'marun suna aikata duk abin da ya umarce su ne mun shi da mala'ikunan suna jin tsoron ubangijinsu da yake saman su ya khafuna rabbahum min fawqihim suna jin tsoron ubangijinsu da ke saman su domin shi babu wani abu a samansa subhanahu wa ta'ala ina fata mun gara wannan da kyau kuma mala'ikun nan kowannen su da irin aikin da Allah ta'ala ya sanya mishi وإنا لنحن الصافون والنبيين من الإيمان بأن بابا كدنسو annabawa baki su, kenan mutum ya imani da annabi ɗaya imani da annabi ɗaya yana rushe dukkanin imani da mutum ya yi da annabawa in bai in ya imani da annabi ɗaya ya ƙarfi dukkanin annabawa kamar da mutum ya imani da annabawa duka ya cire annabi ɗaya duk imani shi bai yi ba haka Allah ta'ala ya faɗa yace kazzabat qawmu kazzabat qawmu nuhin al-mursalin mutanen annabi mun sun kareta manzanni gaba ɗayan su amma sai ce ne if qala lahum akhuhum nuhun ala tattaqun a lokacin da dan su ne yace da su shin ba kwa tsoron Allah ba manzana daya amma ga ta san kareta manzanni duka don abu ɗaya manzannin suka zo da shi duk wanda ya kareta annabi ɗaya dole da ya kareta annabawan duka hisa qaida la nufarriqu bayna ahadin من رسله والكتب المنزلة على المرسلين من إيمان ذلك من اللي تبند الله تعالى يسوكر بمنزلين to a malam ya ambata mana littafai bayan ya ambata mana mala'iku da annabawa kenan gaganar malam ya ɗauko mana wani ɓangare na shika-shikan imani ko akwai imani da mala'iku akwai imani da annaba akwai imani da littafai hadisi yana a cikin hadisi na biyu a cikin arba'un nawawi hadisi na biyu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli to haka tauhidi kenan fa ya zama na ayoyi da hadisai suna daura da kai yanzu tambaya anan ita ce menene bambancin annabawa da manzanni dan ya kawo su yace wa mu'minu bil malaikati wan nabiyyin wal kutubil munazzalati alal mursalin kenan annabawa su ba a aiko musu wahayi kai daga Allah zuwa zuwa ga annabawa kenan kun yi magana da bara ya ce don manji ne an manzanni ana aiko musu wahayi ne kai tsaye malaka jibril yana zuwa kai tsaye ne zuwa ga manzanni amma annabawa su suna karɓar nasu ne daga wurin manzanni ne ce kenan ba sa samu kai tsaye daga malaka jibril zuwa ga annabawa ce eh, ya goji wannan kuma wahayin <laughs> da da ka ce annabawa da su shi kun na ji magana ta bi ya ce annabawa da manzanni kowanne su ana saukan mashi da wahayi bambanci su manzanni za su bayyana da nasu ga mutane amma annabawa za su ban nasu su kun ji wannan mana sun ce a a in ba zuwa alaikum salam wa rahmatullah an ah, mana umar baka ci kuma ba ke da ba eh, eh an ma zai magana an ma da ka ci ne walibin suna rutula manzanni suka zo ana turo su da sa'a da a ah, akwai dan bambanci kaɗan kaɗan wa alaikum salam manzanni eh. ana yi kosu da sabon sabo hmm. zuwa ga mutane hmm. kuma annabawa hmm. suna ci gaba da abin da manzanni ana iya mu annabi a doron kaza a tare amma kowanne yana da <laughs> kuti kusan dai kaci ne nan da wani kaci ne eh na ce magana abdulaziz ya ta kadu ne da ta akhir ma'ana annabawa da manzanni kowannen su yana samun wahayi daga wurin Allah ta'ala kai tsaye nan ba su bambanci a nan ba annabawa da manzanni kowannen su an umarce shi da ya kisar ba ya aji ba a salami islamiyya ma wa yake liman ya masallaci shi isar wa yake to ka ce kuma mutum ya ajiye shi ya ajiye kuma ya sarakar uku zai yi kira ajiye kenan bambancin su su annabawa suna zuwa da sabuwar shari'a ne wanda yake annabi yakan dora akan wannan ne wajen jawabin ne aka yi takadimi da akhiri wani bai abin nan ba dalili shine faɗin Allah ta'ala da ya faɗa kamar da Muhammad al-Amin Shinkiti ya kawo a cikin suratu suratul hajj da yake fasara wa marsalna min nabiyyin min wa marsalna min qablika min nabiyyin wala min rasul wala nabiyyin illa idha tamanna alqa shaytan fi umniyati fa yansakhu Allah ma yulqi shaytan thumma yuhkimu Allah ayati yace tun da kan Allah ya bambance akwai annabi da manzo to lalle ka akwai bambanci dan ya faɗa a yau ma arsalna min qablika min rasul min rasuli wala nabiyyin kaga rasul daban annabi daban to kenan ya nuna akwai bambanci shine ya bambance su ya kawo kowanne su aiko su ake Allah ta'ala ce wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin sau da yawa mun turo annabawa da yawa a mutanen farko kaga yace wa kam arsalna mun aiko kaga kenan annabawa su ma tura su ake yi ana ba ta mun gane wani da kyau bambancin su shi annabi yana annabi ɗorawa ne akan saƙon da manzo ya wuce da shi kenan za a samu saƙon manzo ɗaya a samu annabawa ɗari ɗari uku su ci gaba da isar da shi kama a taura inna an zalla taurata fi na hudu wa nur yahmu biha nabiyyun alladhina aslamu للذين هادوا والربانيون والأحبار بمصيف من كتاب الله وكانوا عليه شهداء amma annabi an turo shi annabawa manzanni an turo su saboda me saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al ulama'u warasatul anbiya malamai magada annabawa ne kaga bai ce malamai magada manzanni bane don manzanni suna zuwa da sabon littafi amma annabawa ba suna ɗora yi zai ce magada annabawa ne irin aikin annabawa suke yi wani gani su ba a yi musu wahayi suna amma ɗorawa suke akan abin da ya gabata to wannan tarihi yana cikin tarihi gaskiya masu tsafta sosai da sosai don bambanci tsakanin annabi da manzo tunda annabi yana isarwa manzo ma yana isarwa za a ɗora shari'a eh? a haka ce ɗorawa ban gane ɗorawa ba kamar suna isar da abin da waɗancan manzanni suka isar ba amma suna samun wahayi da yake kan musu ƙarin bayani na abin da littafin ya kunsa ka gane ko suna samun wahayi kaga bambancin su kuma da malamai kenan su malamai ba sa samun wahayi zai dai ta tara shirki yawwa kuma ya dinga zuwa ana ƙaro mishi shi ko annabi kai tsaye ne daga rabbul izzati yake abin nan rabbul izzati ya turo mala'ika jibril ya isa mishi amin abin da zai nuna mana sai ce wa nu'minu bil malaikati wan nabiyyin sai ce wal kutubil munazzalati ala al mursalin ashe manzannin su suke da littafan da aka ji sai ce wal kutubil munazzalati ala al mursalin kaga akwai akwai abin tadqiq wurin ibara din ne wa nashhadu muna shaidawa annahu su annabawa da manzanni kanu ala al haqqi mubin sun kasance suna kan gaskiya mabayyaniya to kuma imani da annabawa da manzanni kuma da bayani ya gabata imani na farko imani da cewa bayi ne na Allah subhanahu wataala ba su da wani haƙƙi na Allah na abauta musu ne da mala'iku ba su da aiki haƙƙi na Allah na abauta musu asali ma masu bautar mala'iku ranar alkiyama Allah madaukin sarki zai ajiye su ga mala'iku ga masu bautar su ya za a ga masu bautar ranar nan fuskanin ta yi buki irin idanuwan sun kada sun yi ruwan bula wani ashirin mujirmi na yamma ibn zurqa Allah ta'ala ya ce yamma na hashirhu yamma na hashirhu jama'a sun na kone yi mala'ikati a ha'ula'i iyakun kanu ya abudu Allah ta'ala ya ce da mala'iku waɗannan su ku sai kasance suna bauta ma qalu subhana mala'iku su ce tsarki ya tabbata gare ka anta waliyuna min dunihim kai ne waliyu ba su ba bal kanu ya'buduna al-jinn aljannu suke bautawa aljanun suka bude masu ido su suka musu su suka musu kaza wa nashhadu annahum kanu al haqqi mubin annabawa da imani da su da mala'iku da annabawa da manzanni zaka imani da akwai su eh kenan zaka imani da cewa ubangiji Allah madaukin sarki ya dora musu ayyuka waɗanda Allah ta'ala ya faɗi sunansa ko manzo sallallahu ya faɗi sunansu a cikin littafai a cikin Qur'ani da hadisi ingantacce sai ka faɗi sunan wannan mala'ikan dangane da dalili sai ka faɗi sunan wannan annabin don kana da dalili amma annabin da ba a faɗi kisa shi ba annabin da ba a faɗi sunan shi ba sai ka yi shuru don da akwai wata inda akwai wata fa'ida wurin faɗan sunan da qur'ani bai tsallake ba da ya faɗi sunan da manzo sallallahu bai shuru ba da ya faɗi sunan da Allah ta'ala ya dora mashi nauyin bayanin alqur'ani wa anzala ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun amma suna annabi ne Allah bai faɗa cikin qur'ani ba suna annabi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗa cikin hadisi ingantacce ba to kai kuma daga yana ka zo da shi wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi wannan annabi sai sun ce sun ce annabi shamilu ne wasu ce an yi shirka kai wani sabani da ake cewa an yi ana قال رحمه الله ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين ولو بكل ما قال وأخبر مصدقين يتي ونسمي أهل قبلتنا منا كرم وقن بسكي كان القبلة رمي muna kiran su musulmi musulmi mu'mini da mu'minai bayani zai zo bambanci tsakanin musulmi da mu'mini yace ahla qiblatina wata alqibla kenan ka'aba ja'ala Allahu al-ka'bata baytal haram qiyaman lin-nas kaga wannan duk wanda ke kan wani alƙibla ba mu kira shi musulmi in ba shi ya zo ya ce yana da wata alƙibla ba da ba ya zo ya ware ta har ka ji yana cewa ai waɗanda suka je ziyara ka kaulaha masu fi waɗanda suka je maka kaji shi kuma to yanzu da yake yi da kai yake yi gore Allah madaukakin sarki Allah ko yanda kai yake gore Allah saboda tsabagen kamshin basirati ko ko yana magana ne kan addu'ar Annabi Ibrahim da yake wata al'afida ta min nasi ta hawi ilaihim ka sanya zukatan mutane tana karkata tana zuwa gare su yanzu a daren aka ce ga kujerar maka ga jirgi a ƙasa zuwa gobe sallah a zuba kowa da ci izifi biyu a tara mu na san eh za a yi ta ko ta wanda na san kujerar kai na hakan ko ko yana wani kujera ta ajiye so ne ka ga aslan wajen abida ta minan nas sai Allah ta'ala ce minan nas wasu daga cikin mutane ne mun kenan to da inda ya ce annas gaba da hakkin su har yahuda da za su zo maka amma sai ga mutum ya zo yana ta cewa wadanda suka je maka bana sun fi wadanda suka je kauna sun fi wadanda suka je kaza sun fi wadanda suka je to da yake wannan mu abin da aka dora mana duk wanda yake kan alkibar alqur'ani ja'alallahu ka'abat albayt alharama za mu kira shi musulmi an kira shi mu'mini in shi ya zo ya fitar da kanshi in wata alƙibla ta daban to hago yanzu kenan ya sama kanshi alama shi sa ma ce ma damu bi ma ja'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mutarifin muddin sun dawwama akan duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi mutarifin sun yi itirabi da shi sun yarda da shi walahu bi kulli ma qala wa akhbara musaddiqin kuma ya zama da duk abin da Rasulullah ya ba da labari duk abin da ya zo da shi ya ba da labari a kan sun gazgata to za mu kira su musulmai in ko ba haka ba an suka kare ta to za mu kira su musulmai ba wannan su suka yi kansu alama Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala ya datar da mu akan tafarki na daidai na ganin za mu dakata a nan wadda yau budewa aka yi darasi na gaba sai mu tashi a nan da izinin Allah maɗaukin sarki subhanakallahumma bihamdik ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik